Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan rana a cikin wannan sabon shiri na muhawara ta studio kalango wanda ni hawa usman ke gabatar muku tare da ban hannun john biano a kan na'ura shirye-shirye studio kalangu suna zo muku kai tsaye bisa kyawawan layin da ke kumshe da gidajen rediyoyi talatin da hudu da ke a sassa daban-daban na wannan kasa ta mutum niger a nan birnin yamai suna zo muku ne bisa alternative fm kan mita goma tara da tara da dugo hudu kwara ta fm bisa mita goma tara da dugo tara da challenge fm bisa kan mita goma tara da shida shida facebook studio kalangu sai kuma layin namu na yanar gizo www.studiokalangu.org mahawarar studio kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su baku karin haske akan abubuwan da kuke ganin duhu a kai mahawarar studio kalangu ta wannan karanta ta taɓo fannin bikin ranar al'ummar duniya maudu'in na wannan shekara ta 2018 shine tsarin iyali 'yancin ɗan adam ne shagulgullan bikin a bangaren kasar niger sun wakana a doso a ranar 13 ga wannan watan da muke a kai. Gurin da aka sa ma gaba kan kirkiro wannan ranar ta al'umma shine jawo hankalin jama'a bisa mahimmancin al'amuran da suka shahi al'umma tun a shekara ta 1989 ne majalisar ɗinkin duniya ta tseda wannan ranar wato sakamakon tuni da bikin ranar 13 ga watan na 1987 ranar da ake ake ma lakanin ranar miliyar biyar ƙasar Nijar ta rungumi siyasar tsarin iyali tun a shekara ta da 1985 saboda dalilai da dama da suka danganta da kiwon lahiya, tattalin arziki da kuma karuwar da jama'a take yi sosai. Manufar da ƙasar Nijar ta sa ma gaba kan wannan tsarin na iyali shine ba 'yan ƙasa damar daidaita haihuwarsu yadda suke bukata wato sa sarari tsakanin da eh, da suke so tsakanin wannan da waccan haihuwa don rage yawan mace-macen mata da ake samu lokacin haihuwa wanda kuma sanadiyar su shine haihuwar da mata ke yi kusa da kusa wato wanda yin haka kuma na haddasa rasuwar 'ya'yan saboda cirewar da ake yi musu a cikin gaggawa wato ba tare da nono ya wadace su ba an soma samun sakamako mai kyau tun daga wannan shekarar sai dai da sauran zomo a kaba domin har yanzu wasu al'adu na ma tsarin barazana kamar wajen amfani da magunguna ko kuma wasu sa'o'i na saka sarari tsakanin wannan da waccan haihuwar na da kishi goma sha biyu da digo biyu cikin dari a wani bincike da aka gudanar a shekara ta dubu biyu da sha biyu yawan rasuwar mata a cikin mace dubu dari biyar da talatin da biyar ke rasuwa a lokacin haihuwa binciken ya kuma kara nuna cewar kowace mace na haihuwa fiye da ɗiya bakwai kamar yadda sakamako ya nuna hawar yawan al'umma da kishi digo uku da tara cikin ɗari to domin tattaunawa kan wannan batun na tsara tsarin iyali hakkin ɗan adam ne da kuma wato samun takamaimai cikakkun bayanai kan sa sarari tsakanin wannan da waccan haihuwa muka gayyato muku a cikin ɗakin magana albarkacin ranar ta duniya ta al'umma karo na shekara ta malama furyara sani sannan kuma muka gayyato muku malam ibrahim ɗanɗano shugaban ƙungiyar lider pls baki barkaku da zuwa mun gode da kuka karɓi goron gayyata a cikin wannan shirin.

gayyato muku malama furera sani wato sajifam ce a nan district sanitaire na nyamai ta daya da kuma malam ibrahim dandano shugaban kungiyar lider blsl baki barka ku da haka da kuka karbi goron gayyatar mu to madalla bana an gudanar da wato bikin na wannan tuni da wannan rana ta al'ummar duniya a dosu a ranar 13 ga wannan watan shin kuna iya bayyana mana wato ra'ayoyinku bisa kan wannan maudu'in na tsarin iyali hakki ne na dan adam mu soma da ku ibrahim to abin da za a ci da eh, san eh, ƙungiyoyin duniya duka an sa akwai ranaki da yawa da aka sa akwai rana na yara da aka sa da ranaki duk abin da ke da mahimmanci sai a ɗauki rana guda inda za a rika tunani kuma sai a samu eh, makamal wani maudu'i da za a sa gaba kuma kamar wanga na bana aka ce tsarin iyali hakki ne to wannan eh, gaskiya ne kuma abu ne wanda kowa ya san da shi eh, ranar da aka tsara saboda a tunatas ne kuma a yi ayyuka mutane su gane a jawo kansu sama wannan eh, tsarin iyali me yake mahimmancin shi kuma me yasa ya zamanto kamar kamar ya zamanto ga mutum kamar in kana son ka tsara iyalin ka kamata ka yi shi ba cikin wani mawuyacin hali ba ko ba cikin wani matsatsi ba shi yasa aka tsara wannan ranar kuma muna tsammanin ayyukan da aka yi duka sun sa mutane sun tuna kuma an waye mutane kai sama eh, matsalolin da ke kumshe da wannan rashin tsarin iyali. Kaman kun tuntuɓo kun soma da kaman irin matsalolin da ake samu. Shin wato malama farira kina iya bayyana ma masu tsoron mu ki bayyana mana kaman ire-iren matsalolin da ake samu dangance da shi wannan tsari na iyali. Bismillahirrahmanirrahim. Don yanzu su matsalolin da ake samu bisa kai ga tsarin iyali shine kamar matsala inda ta ɗauka ko tushenta kamar rashin wayewa kai shi ke sa duk wani abu ake iya tsammanin ko matsala ce amma kamar misali in kanka a waye ke kana zuwa kana tambayan eh, eh, yadda ake da bayani bisa kan tsarin iyali kenan kin gani ai eh, malama hawa kenan kin gani ai ba wata matsala zaka gane komi daga inda ka samu kamar wani abu ko ko kaga abin da baka gane ba nan da nan zaka je likita mafi kusa daga gidanka ko kuma inda ka saba zuwa kenan zaka je ai maka bayani bisa kai ga abin da kake tsammanin matsala ce to yanzu akwai wasu gurare waɗanda ba su samu suka karbi shi wannan batu wato na tsarin iyali ba shin a cikin aikin da kuke gudanarwa kuna iya bayyana mana wasu daga cikin su hmm. to shi dai daman wannan eh, rana da aka keɓe ta zancen tsarin iyali daman ma da deja an haɗe shi a radio a tele duka ana bayyana ma mutane amma bisa kai ga shi tsarin iyali an san dama daga litinin ne zuwa juma'a ranar da ake aiki ko da yaushe in ka je kana samun maganin nan kenan ba wata matsala ko da yaushe aiki ne da ake yi yau da kullum ba a tsaida ba malam ibrahim ko akwai ƙarin bayanin da za ku yi kamar dangance da wuraren da wato ba su karbi shi wannan tsarin na iyali ba abinda za a ce dai eh, ana kokari a ko'ina tun da kun san kasar eh, Nijar ko'ina kuka je yanzu akwai likitoci in ka doka daga likitan shan magani har zuwa babban likita dukan kuka je akwai cas de sante akwai CSE akwai district ha akwai opito duka wannan eh, inda ake wanda likitocin suke suna iya ba da wannan kokarin na wajen tsarin iyali amma kamar wanda kuka faɗi inda abun bai kai ba kamar za a ce ba mutane wani ba su bi shi bane ba waye kokarin waye kai ne kuma shi shi kuma ana ciki kullun a ana kokarin a sa masu hada a ji cikin magana don su kawo gudunmuwarsu don mutane su gane tsarin iyalin unguwanin su ne kuma wadda aka haɗin haƙƙi ne da farko kuma bancin haƙƙi shi kuma yana da unguwani mai yawa ga mata ga iyali kuma ga al'umma duka don shi ne kamata in kara abin da madan ta To kamar yanzu a cikin aikin da kuke yi wato malama firira. tsakanin lokacin da mutane suka gane sosai shi wannan tsarin na iyali kamar a yanzu da wasu suka karbe shi kuna iya kwatanta mana kuma ku shaida mana irin misalai na ci gaba da aka samu kamar idan aka ɗauki wannan gidan ana yin tsarin iyali su sabanin wancan gidan da ba su karbe shi ba kamar wani irin ci gaba wani irin bambanci nake da kwai a wurin da ake yin shi da kuma inda ba a samu akan fara gudanar da tsarin iyali to shi dai wannan ci gaba ya kamata in ce duk ko kaina yanzu kai ya waye ba za a bambanta shi da na lokacin da ba yanzu akwai ma'aikata wanda aka musu horo musamman bisa kai ga wannan tsarin iyalin yadda in aka je za a bada magunguna iri-iri kenan menene ci gaban yau tunda in ka je likita ka je da niyya ka ɗauki tsari iri haka kaza kamar ko wani ƙwayoyin shan magani ne ko wata allura ce ko kuma irin wanda kake so dai in ka je inda ka same shi in kenan sai a yi tsammanin wannan wuri akwai ci gaba ba kamar da ba a lokacin nan ko kana so ka sa wani karan damtse ne kana so ko ka ɗauki wani allura ce sai a ce maka a'a babu maganin nan a da sai ka je sai lokaci haka ka za ka dawo a lokacin nan za a samu maganin to yanzu Allah Ibrahim Allah ya kawo saukin abin kowace likita za ka je ya zamanto ta bariki ta, gwamnati ko kuma likitan da take da zaman kanta duk inda ka je yanzu wannan magunguna akwai su kuma duk inda za ka je kyauta ne za a baka su to yanzu kun yi zancen magunguna za a bada su da kuma wasu abubuwa da ake sa ko bayyana ma masu tsaron mu kamar su irin shi wannan eh, abubuwa da ake amfani da su magunguna ne allurai ne kamar da sumle sumine ne eh, to bisa kai ga magungunan dai ana iya tsara su a kashi takwas magunguna iri-iri ne akwai kwayoyi kenan shine komprime kwayoyin shi ma iri biyu ne akwai mace wanda mace take doka in ta aihu daga kwana ɗaya zuwa wata shidda bayan ta yi wata shidda sannan akwai kuma wasu kwayoyi da ake bata daga wata shidda kenan zuwa abin da ya sama to banda wannan kwayoyin kenan kuma akwai wata wannan ta allura da ake ce mata depo ita kuma alluran nan wata uku zuwa wata uku ne ake maka shi kenan ita ma kun gani wannan wata irin wani irin salo ne banda ita wannan allura akwai karan damtse da ake sa karan damtse shi ma iri biyu ne akwai mai kara biyu akwai mai kara guda mai kara biyun nan shi kuma wata eh shekara biyar yake yi shi kuma mai kara guda yana yin shekara uku kenan kin gani shi ma wannan duka ci gaba ne banda shi akwai kuma allu eh me ake ce mishi kaushu na cikin ma'aihwa wanda ake sawa shi ma adadin shi har shekara goma sha biyu ne amma duka wannan eh, magunguna da na hwaɗi kamar in kana son ka yi tsarin iyali ko ka yi hutu na aihuwa na shekara biyu shekara uku zuwa abin da yanda ya kamata dai ba wai dole ba a ce kamar in aka ɗauki misalin shi wannan kaushu na cikin bakin ma'aihuwa da ake sa na cikin ma'aihuwa da ake sa na ce shekara goma sha biyu yake yi kenan dan hutun shekara guda shekara biyu zuwa shekara uku duka kana iya sa shi lokacin da kake so a sa maka kuma da lokacin da in ka tashi ka je a hudda maka ba wata matsalar komi kenan kun gani banda shi kuma akwai eh, hullan mazakunta da ake da kwai wannan akwai ta mata akwai kuma ta maza ita ma daban take don ka ga sunan irin ire-iren magungunan da ke da kwai a wajen ma'aikatan ne sai mace ta zaba duka za a gwada maka su bisa kai ga hwaihwai duka a gwaggwada maka irin shi har baka ake ka taba ka ji wannan gashi nan wanda ka zaba wanda ka zaba in ka kare sai a ƙara maka bayani bisa kan shi a gaya maka daɗin shi a gaya mishi a gaya maka wuyar shi kinan kin gani likita shi ma a nan yana taimaka maka cikin zaɓe da zai da za ka yi kai da kanka saboda lahiyar jikinka. to malama wato fure da kayan mu dawo gare ki zan koma wajen ka ibrahim kaman shi wato wannan tsarin na iyali wanda muke muke wato wannan zancen akan shi a yanzu ku maza ya ne ku karbe shi tunda mun ga wani lokaci kamar mata suna fama cewa lalle maza ba su ba su na'am wajen shiga wannan tsarin tunda su mata suna son shiga shi kamar yadda malama furera ta ce wani hutu ne ga yake zowa ga mace ku maza ya kuka ji da shi to abin da za a cewa dai bisa wannan magana um, abu ne wanda tsarin iyali aka ce iyali kuma mace da namiji ne abin da aka yi so eh, ya zamanto mace da namiji su ne suka yi shawara za a mace za ta huta a je a samu kuma tare wani bi ma ake son su je mace ta zabe tsarin da take so shi yasa kuka ga eh, duk kokarin da ake yi na waye kai ba a bar maza baya ba an hi bana ma kokari wajen maza tunda an san mace ita ta san umarni mace na ta aihu shekara guda ta kara ta aihu wata shekara ita ce ta san abu da ta ji an san su mata daga wajen su duk abin da zai kawo musu sauki da hutu wajen rike yaran su Eh, sun san yana da unhwani suna yin shi shi yasa wajen kamar da da na gaya muku wajen eh, waye kai ana ba da kokari kwarai wajen a waye a jawo hankalin maza eh, musamman Eh, ya zamanto birni ne ko karkara maza ne ake kokari ana hada da malamai kun gani da masu hada aji wanda ake cewa leader communautaire duka dan a waye ma maza kai su sauƙaƙa ma mata su samu su tai su ɗauko wannan tunda an gani wanda kuka faɗin nan akwai wurin da mace ta ta ɗauko ba ta faɗa ba ta shawarta mishi ba sai ya hana sai ya ce dan mi za a je ai an hison ya zamanto shawara ne eh, tunda tsarin iyali ne shawara ne zai hutuwa cikin gida mace da namiji mace ta ma miji ta shawara eh, ya gamsu su tahi tare har ya rake ta ma ta dauki tsarin da ke mata mata eh, da ke zai mata umhani ko wani ta zai mata haka aka yi so shi yasa kuke gani ake ta kokari wajen waye kai don a waye ma maza kai a yanzu kun yi wato zancen kuna da kuna yin wayar da kai har zuwa ga malamai a bangaren na malamai kamar wani irin kokari ne suka kawo wace irin gudunmuwa suka kawo muku ganin cewa da shi wannan tsarin mutane sun fahimce shi kuma sun yarda da shi saboda amfanin su a bangaren malamai abin da za a ce malamai kamar ana sa su ne cikin eh, cikin wayakan ana neman taimakon su gudunmuwan su kuma yawanci su ma suna ba da kokarin su wajen kwatantawa tunda a addinance ma an ce yaro kamata ya sha eh, nono shekara shekara biyu kenan mace ta huta shekara biyu kenan duk wannan malamai suna ba da ƙoƙari wajen eh, mutane su gane eh, da tsarin nan ana yin shi kuma eh, maganin likita mahi yawanci unhwani ke gare shi tunda tsarin na abin da ke sa a same shi ma kamar ka ɗauka a birni yanzu babu matsala mace ta shi aihuwa sai ta je mata likita ta aihu a ƙauye matsalar da ke sa wani bi babu tsari mace bata je likita ta aihu ba bata samu wannan kamar wanda madan ta hudi bata samu wanga eh, wanga bayanin ba bisa tsarikan da akwai kenan sai mace ta je likita ta je awu ta je likita ta aihu sannan ta samu wanga duk bayanai dan kokarin da ake ake inda ake eh, malamai ke ba da kokari a bar mata su je ma awo a diba ya su wani wani wuri in kun zai kuka sai a ce mace ba zuwa likita eh, an ce namiji ne ke likita macen ba ta zuwa don malamai nan ne suke bada kokari yan kokarin su tunda duk macen ta saka wa likita ta je au hatta aihu a likita duk wannan tsarin da inda ta aihu sai an mata bayani eh, kin aihu ga wanda za ki dan ke sha nono ku sai shekara biyu ke ma ki samu ki huta kuma ki kare lahiyar ki kare lahiyar ki yanzu wato malama furera kamar su nan magungunan wanda kika bayyana mana su a yanzu kika hode ma masu mu kamar da wani da wani magani ne ake sha da kuma har wanda ake sakawa da baki daya su wannan magungunan wasu mata suna kwatanta cewa kamar idan suka ɗauke su sai ka ga wani lokaci ko da sun aje magungunan nan kuma haihuwar sai ta ɓace wannan irin ƙarin haske zaki bisa wannan su dai wannan magunguna kamar yadda na gayi da harko in ka je za a yi maka hira bisa kansu na ce su kashi guda takwas ne bisa kai ga kowane magani za a yi maka hira shikenan sai a gaya maka ga kowanne avantage kin shi da inconvenient kin shi kenan in ka zaba in macen ta zaba za a ƙara mata bayani bisa kai ga wannan zaben da ta yi diba a gani da deja dama an ɗauki yauninta an ɗauki gudun jininta a gani saboda akwai magunguna da yawa wanda za ka ɗauka in ka ɗauke su kamar in baka da lahiya kana da wata tansiyon ne ko wani ciwo haka can babba daban bai kamata ba a baka wannan maganin kenan yanzu su wannan magani in ka ɗauke shi sai ka zo ka zamna ka sha shi za a kwatanta maka ana gwada maka kana gani tunda kwayoyi ne ga sunan suna biye da juna za a gaya maka in ka fara ɗauka in kamar na sha ne a lokaci guda ne za a ce maka za ka rika shan shi kamar kai ke macen ke za ki dibi lokacin da kike da dama wanda kika san baki man cewa ɗaukai kenan a wannan lokacin ne zai zamanto kullum kullum kullum kullum kana ɗaukan ɗan ƙwaya guda kenan har adadin lokacin da ka kai kake tsammanin lalle lalle ya kamata ka aje don ka samu kuma e, wata kama kenan wannan lokacin shi ne za ka je wajen likita saji fam ka ce mata to ni dai yanzu gashi na sha magani kamar misali shekara biyu ko uku ina so kuma in Allah ya hore in tsai da wannan shan maganin kuma Allah ya bani wata kama kenan a wannan lokacin babu wata matsala kana zuwa likita in akwai wani abu daga ka zo aka ɗauki yauninka ko ko aka ɗauki gudun hawan jininka za a iya ce maka gashi nan akwai kana akwai lahiya eh akwai wata matsala haka za a gaya maka dai shi dai a kan lokaci ba tare da ba sai lokacin da ka zo kana neman neman aihuwa a ce wani gashi gashi sashi fam ta san maganin da kake sha kenan in wani ne mai magani ne mai hana ka aihuwa a kai tsaye tana iya gai to lalle dai kai ni dai gaskiya a cikin magungunan nan duka ban ga ba a cikin su wanda yake hana aihuwa kwata kwata sai dai yalla ko baka gane bayanin da sashi fam ta maka ba duk yawanci magungunan nan sai dai kamar haka sa dan jinkiri haka ka kahin lokacin da kake so ka samu wata kama kenan kun gani wannan abu ba a iya ce mishi kamar ka nemi aihuwa ko ka rasa a'a za a gaya maka a kwatanta maka duk lokacin da in ka sha wannan maganin kamar lokaci misali haka kaza kana iya ɗaukan ciki kenan kun gani akwai wuya haka a ce maganin nan ya hana aihuwa bai yiwa a ce maganin da ake tsarin iyali ya hana aihuwa mutane suna cece ku cewa saboda ko kuma in an je wurin biki wannan ta ce wannan nake doka wannan ta ce wannan nake doka nan da nan sai a ma maganin kake sai ya zaman zamanto kenan ya shiga wannan message kin shi yake shiga cikin kanun mata oliye da abinda suka je saji fam ta gaya maka kenan sai a rika ciccire zance ana ciccire zance kai wannan maganin da wanta ta bani ashe ma hana aihuwa yake a'a ba haka nan bane in aka yi bincike za a je a diba a ga lahiyar kalau ba babu wata matsalar da za ta hana ka aihuwa komi dan lokaci ne to ga abin da nake iya bada bayani bisa kai ga shi bisa wannan aihuwa To Madalla ibrahim sai mu dawo bangaren naka. Kaman yanzu abin da ya shahi bunƙasar bunƙasar al'umma a cikin gaggawa shin wata irin fassara za a iya ma wannan kalmar fassara da za a mata ita shine kin san kowane ƙasa ko ko a ce a duniya yanzu an sa alƙaluma na ci gaba wanda ake cewa industry development ima eh, kuma an lura da eh, an yi bincike ƙasashe da yawa an lura da duk ƙasar da ta ci gaba mahi yawanci lokacin da ta samu bunƙasa ta ci gaba kamar eh, arzikin ƙasan ya yi daidai da al'umma bunƙasa arzikin ƙasan ya yi daidai da bunƙasa al'umma ƙasa eh, da inda ake samun bunƙasa al'umma ba a samun bunƙasa eh, arziki akwai matsala yanzu in kun lura kamar in kuka ce Nijar haka aka ɗauki al'umma mahi yawanci za a samari ne ko yare ne in an ce kuma yara an ce abin da za su ci an ce karatu an ce lahiya kuma wannan duka dole sai ƙasa na da arziki sosai zai ta ita kula da wannan kuma eh, duk yaron da aka haihuwa an yi son samu a ce ya samu eh, an mishi magani in ya je likita ya samu magani da ke so ya samu horo alakwal ko kowane horo ne kuma eh, ya samu walwala ya samu bunƙasa ya girma ya mal'umma uwani mahi yawanci yanzu in kuka lura me yasa ake zancen bunƙasa cikin gaugawa wadda kamar na hudi da bunƙasa ita an ya kamata danganta bunƙasa biyu ne da arziki da da al'umma ai kuna gani kamar cikin birni yanzu wannan babu matsala babba kamar sa a can kuna lura cikin birni yanzu mutum yana a cikin gidan da yake ciki mahiyanci ma in mutum haya ne yake sai ku ga in ya ga kamar gidan ba wani babban gida ba ne ba ya yarda ba ya yi iyali da yawa tunda ya san shi da kanshi in ya yi iyali da yawa rayuwar shi ma zai kuntata ma to ta ya danganta ga ƙasa eh, ga tahiyar da ƙasa dole ne a yi tsari a san eh, arzikin ƙasa yau ƙasan mu in kuka ɗoka an kai eh, alƙaluma na ci gaba and development ma kun ga inda muke eh, dukkan wannan ya danganta dan kamar an ka lura babu mutane da yawa da ke samu su je likita wanda suke so karatun bai bunƙasa ba da wa'ansu abubuwa wannan kuma in ba mu samu ba muka daidaita al'umman mu da bunƙasa arzikin mu zai yi wuya mu samu mu ci gaba mu bar roƙo mu bar eh, miƙa hannu mu ci a bamu mu riƙe kanmu da kanmu zai yi wuya nan gaba kaɗan mu yi wannan abun dole ne tunda an nuna ko ina an yi bincike ko ina an samu ƙasashe da yawa da sun yi haka nan cana ma da mutane ke hudi sai ku ji mutane na cana sun yi yawa cana ma sai da suka daidaita al'umma su sai da suka ɗauki lokaci eh, babba suka ce kowa ya yi ɗa guda in ka wuce ɗa guda sai zama tuma matsala sai yanzu da arzikin ya bunƙasa ya yi daidai da al'umma su yanzu suke nema mutu ana iya ƙara a a wuce kenan dole ne mu ma sai mun eh, mun tsara al'ummar mu ya bunƙasa al'ummar mu ya yi daidai da bunƙasa arzikin ƙasar mu to yanzu kamar irin wannan misali na ƙasar China da ka bada shin ana iya kwatanta irin shi a nan jamhuriyar Niger ba za a iya cewa kun ai kun ga Niger da yake kowace ƙasa da al'adunta da abun da da adinanta kun ga a Niger ta ake tsarin iyali tsarin da ake cewa menene a sa sarari tunda yau duk aihuwa duk yaron da ya zo duniya ya zama to kamar nauyi ne ga al'umma bangaren kokarin da ake yi na mata su aihu likita yawan aihuwa na sa mata wani wani lokaci eh, ba su aihuwa likita suna samun matsaloli kamar ku ɗauki alal misali eh, mace da take da kamar kuka lura yanzu ɗaukan muku al'umma matsalar yawan al'umma Nijar ka ɗauka sai ku ga jiha biyu ne ke da yawan al'umma a Nijar ka ɗauki zandar da maradi kuma ana zancen tamuwa yanzu su ne za a zanci sai ku ga mace eh, kuna ganin mace da dan danta yi tamuwa bai wuce shekara biyu ba kuma tana da ciki wata ran ma dan sai a rike dan tana wajen dan sai ta aihu ita ma dole sai ta bar dan kinan dukkan abubuwa ne da in aka tsara al'umma in muka yi kokari eh, muka tsara al'umma muna muna muka sa sarari kuma muka yi shi dangance da abun da mu da dangance da mu shi yasa kuka ga ai ba a bar malamai baya ba da farin da ake zancen mutane ke cewa tsaye ba a taba zancen tsaye da haihuwa tsarin iyali aka ce tsarin iyali kuma ya danganta da a bari mace ta huta saboda lahiyar jikinta a bari yara su girma su samu tun da yaro in an kashe shi zuwa har zuwa shekarun shi biyu yana da bukatu da yawa mhm. da ya kamata a kula da shi yanzu zan ɗauka muku misali kaɗan in kuka je a karkara kuka ga mace mai mai shekarun malama eh, Sajifa madam Sajifa ko shekarun ku ba ka yarda ba tun da sai ta ce muku ta yi aihuwa nawa mai yawanci ma sai ku ga cikin aihuwa biyar ko shida biyu ke da rai ko uku ke da rai me ke kawo wannan dan ba a tsaya ba aka sa tsari aka yi abin da ya kamata nan kuma in kuka yau eh, mutuwar mace a birni ma sai zamanto ko wajen aihuwa ko ko a ce sai zamanto abun ya zamanto matsala tun da ba a saba da shi ba amma a karkara an kuka lura abun ne mai yake ana sai yawan samun shi saboda babu kulawa saboda ba a yi tsari ba kuma ba a samu taimako ba wajen likita tunda wani bima likita babu ta. To yanzu kaman yanzu kun ba misalin maraɗi inda ake fuskantar irin wannan yawan matsalar kamar mace mutum yara da na mata. Malama Furera a matsayin ki na likita shin a wannan kamar wajajen nan na da ke da kowane matsala wani irin kokari ne kuke yi don ganin cewa dai an samu an rage ba iya hana mutuwa amma ana iya rage yawan mace-macen matan da ake samu wajen haihuwa me kuke yi nan wajen shi wannan wuri kamar yadda na haɗi kin nan dai ne bisa kai ga wayewar kan nan dai ne tunda duk abu in yayi daɗi ko yayi wuya dai wayewar kan nan ita ce dai tushen komi a gaba kenan mata in sun zo daga sun kawo ɗiyansu masu tamowa daga nan ana profite a samu a yi musu hira ta bisa kai ga tsarin iyali ana kwatanta musu yadda za su yi su sha magani kahin ɗiyan nan nasu su warware kenan kun gani kamar yadda yake hudin rirritsa in ta yi yawa rirritsa in ta yi yawa kenan ba ta barin yara uwayen ɗiya su ma ba su eh, riƙe lahiyar jikinsu kamar yadda ya kamata to kenan kun gani wannan wayewar kan tana sa mata da yawa daga nan ma inda suka kawo ɗiyansu rashin lahiya su ɗauki magunguna na tsarin iyali kenan ko yaronka an sake shi kenan ya warke ko ka tafi gida in ka je gida za ka ɗauki wannan maganin in ya ƙare kuma za ka ci gaba da ɗaukan magani a can ƙauyen naku saboda a bar mishi yaron nan eh, yaron nan da yake ciwon tamowa ko a samu shi ma ya samu ya warware kayan kake samun wata kama. Eh, yanzu kamar ana iya cewa akwai wata nasaba tsakanin bunƙasa bunƙasar al'umma da kuma talauci kamar akwai wani wata nasaba tsakankanin su nasaba da za a gani kamar abun da za a ce shine na hodi da zu kamar daidai kai ne zaka ga daidai abun da a gare ka kamar eh, abun da a gare ka kamar arzikinka duk abin da zaka yi daidai shine zaka yi yau in gida ne zaka gina in menene zaka yi daidai abin da a gare ka ne bai zaman to kai kamar yau a ce bakka da gona kauye kuma a ce kana da kana da mace biyu kana son kai mace uku babu gaskiya cikin abin da ya zaman to daidai gare ka yanzu ka nemi gona kana da mace biyu su kana da da goma baka gona kuma ka ce zaka mace ta uku kun san ku akwai matsala kuma kai aikin ka manomi ne shi yasa ya kamata abin da sake kamar madan madan ta da zu waye kan yau ya zo ya wani salo kamar ba a tsaya ba kadai kadai kamar ga mata ba tunda mata an san sun gane in kuka samu mata suka zo likita aka kwatanta musu sun gane komi su ma sun sani yana musu unhwani amma mahi yawanci an san mata ba su ke da magana ba kenan waɗanda ke da maganan nan su ne ake ake sa cikin zancen an kuka ɗoka masu waɗa a shi in aka je wani mai gari ne wani lattijo ne a cikin ƙauye wanda shi in yayi magana an ji sai a sa su duka cikin tsari da malamai su waye ma mata eh, maza kai a jawo hankalin maza bisa unhuwanin da zai musu kuma zai yi ma zai yi ma ɗiyansu da, da al'ummarsu mahi yawanci eh, tamuwar tana to kamar kowa ce ta gace ta shiga duk wanda yanzu matashi ko koye ɗiya uku hudu suka yi tamuwa ana iya ta wannan bangare a kwatanta mai da mahi yawanci mi ke kawo haka mace ta aiki da bai sha nono ba eh, an ce sha nono zuwa shekara biyu bai sha nono ba ko wata shida ta ɗauki wani ciki wannan yaron ta bar shi an kai shi wajen kaka ya yi tamuwa kuma an san tamuwa illan da ke gare ta mahi yawanci daga can ake sabkowa sai a kwatanta ma mutane ga wanda ya kamata a yi a yi nisa da wannan tamuwa kuma da rashin lafiya kuma da kuka ce zancen talauci yau wanda ke da ɗiya biyu ko uku a ce a shekara ɗiyan ba su yi wani rashin lahiya ba ba kenan aljihun shi bai bai bai ji rauni ba wanda ke da ɗiya biyar uku a shekara uku sun sun kwanta ya ɗauki mace ya bata kuɗi ta ta likita ta dawo ya yi so sai ya ce kuɗin shi duk kuɗin shi sai ya sai da ƙauye ne sai ya sai da hatsi sai ya sai da ah, akuya ko bisa sannan a bada kuɗi sai kun ga kenan arzikin shi da ya tanadar ma in babu wani tsarin kirki arzikin yana tahiya kenan dole ko in ana son a ma iyali a kula da iyali sosai dole sai abun da aka gare ka ya daidai da girman ko nauyin iyalinka an san shi Allah ne ke bada amma mahi yawanci eh, sai ku ga mutum eh, lokacin da ya kamata ya aje ma iyalin wani abu a yi unhwani da shi ta bangaren lahiya ko ta bangaren abun da abinci sai a ɗauka a sa cikin wani yanayi wanda zai sa in yaron kama bai lahiya sai ga mutum ko da baya da dan shi magani abun da kuma ga magidanci bai kamata ba tunda nauyi ne da mace da duka nauyi ne ga mai gida dole ne ko in kai ka kawo su dole ne sai ka ɗauki nauyin su kamar ƙungiyar ga taku lidera psl kuna kawo wayar da kai ne zuwa ga al'umma dangance ma da kamar yanayin da ake cikin yanzu wannan bunƙasa da al'umma take yi ba a cikin ka'idodin tsari ba wanda ya daidaita da arzikin su tattalin arziki kamar da ka bayyana muna kamar ya al'umma ta karbi wannan tsarin yara idan ku zo musu da shi ya ne ta karbe shi wanga tsari dai eh, program leadership in sahel kamar mu eh, mun shiga cikin shi ne 2018 mu laureya ne 2018 cikin program leadership kin ana koya muku kamar leadership wadda ake shugabanci da magana tsarin iyali kuma da samar da inci a wajen mata su ne ayyukan da suke wayar da kai da suke in ka samu horo daga can duka mu da ke muna da kungiyoyin muna aiki ya kamar ka zaman to jagora yanzu ya kamata duk inda ka je wa'annan sakonnin ka da su yanzu kokarin da ake yi bai wuce ba kokarin da kenan tunda kun san Niger ma tana da kundi tana da tsari da aka yi da ake cewa Plan PF 2015-2020 inda akwai abin da kasa ya sa gaba kasa gaba ɗaya yau in kuka ɗauka akwai eh, in kuka ɗauka harkar tamuwa akwai eh, politik nutritional bai jima ba an yi wani wani hange wanda kamar aka ce kamar politik tsarin da aka yi don a yaƙi da don a samu ehm, abinci wadatacce don kowa ya wadata kan abinci in al'umma tana bunƙasa wadda kuka ce eh, tsarin nan ma zai samu zai cin karo bunƙasa wadda al'umma muke bunƙasa zai sa tsarin ya ci karo kun gani shi yasa mu yanzu dukkan mu wanda ke cikin program ɗin eh, duk inda ka je ya kamata din cikin aikin dama mahi yawanci muna cikin aikin muna cikin muna aiki harka incin ya ke Eh, mata da yara duka eh, yanzu wannan kuma maganan ba a yin shi in ba a yi zancen ba eh, tsarin iyali ba a yin shi in ba a yi zancen ba hakkin ko za ta bunƙasa al'umma kuma ya al'umma za ta yi tunda yanzu kun gani mahi yawancin yanzu ka ɗauka Nijar bangare da yawa taimako ne ake samu daga wasu ƙasashe da ƙungiyoyi mm. ƙungiyoyin nan sai su zo su sa kuɗi cikin wani tsari sai a je an shi ma ana yi wanga tsari ba a samu canji ba tunda mafi yawanci mutane eh, suna nan ne mai su kansu bai wayewa da tsarin ga da aka kawo don umfanin su ne yanzu mu da yake leader ne mafi yawanci duka wanga eh, maganganun sakonnin da inda muke muna la'akari da su kuma muna kokari mutane su gane da dole in muna son mu ci gaba sai mun ɗauki nauyin mu da kanmu mu ɗauki nauyin da kanmu kuma sai ya kai sai dole sai abun da muke da ya ishe mu duk abu na zamu in lakul ne sai an samu wadata bala mm-hmm. to yanzu wani irin matsaloli kuke cin karo da su a wannan lokacin a cikin aikin nan a cikin aikin zan ce gaba ɗaya na na harka na wayar da kai na wayar da kai al'umma bisa bisa tsarin iyali mm-hmm. har yanzu ganuwaci kusan ake cewa changement du comportement kamar da za a yi mutane su canza lissafin su kokarin mm-hmm. da ake lissahin su ma bisa komi yanzu kokarin da ake bisan shi ne yanzu ba a mazancan waye kai haka changement de comportement ake cewa tunda an gane dole mutane sai an an je an yi nazari me ke hana su mafi yawanci sai abu kaɗan ne ke hana mutane sai nazari me ke hana su me yasa ba su yi sun gane ne sun ki ko ba su gane ne ba in ba su gane ne ba a gane da su in sun gane sun ki sai a ce a gane me yasa suka ki kun ga yanzu ai a birni maranta waɗe shida zo bai zama to matsala ba mace yanzu macen da take birni ba sai an gaya mata ba ita ta tayar da kanta ta nemo tsarin tsarin da ta yi macen da take aiki ta ɗauki kwanshe bana na maternity ta sani ba in ta ɗauka kallon ta za a yi ita ta ce da kanta ta nemo tsari kina yanzu aikin ya zamanto aiki ne da ya kamata mu yi saman al'ummar kakara kuma al'ummar duka a Nijar ita ce ta yawa ta kai kashi 80 cikin cikin 100 don shi ne kamata da a mu ci gaba da wayar da kai kuma wayar da kai yanzu ka yi shi kamar eh, a zo a ce mutane a ah, ku ta likita ku a'a sai a yi rika bincike kamar duk al'umma akwai tana da tana da eh, al'adarta tana da akwai abubuwa an kuka ɗauka an kuka tashi nan daga nan ya mai zuwa gadis duk al'umma kuna iske ga gano su bisa kaza ga gano su bisa kaza sai an yi bincike mai zurfi duka al'umma a gane menene matsalar su bisa kaga wannan kuma waye kai da za a musu ya zamanto waye kai ne bisa matsalolin da aka fuskanta da su suke suka gane bisa tsarin nan sannan za a samu ci gaba. To malama Malama Furera kaman wani irin matsaloli kuke fuskanta a lokacin da kuke gudanar da kaman wannan zaman na wayar da kai ko kuma ya nema kuke gudanar da shi wannan wayar da kan zuwa ga mata na cewa su sa tsakanin aiwa. to lalle matsaloli kamar yadda eh, ɗandano ya faɗi duka bisa kai ga eh, wayewar kai dai ne daga nan ne za a gani macen da ta gane tana yi ko kuma wadda bata gane ba ne ba bata zo ba neman wannan maganin na tsarin iyali kenan mu yadda muke yi mace in ta zo ko rashin lahiya ta kawo yaro in aka ma yaron ta magani sai a tambaye ta in lalle lalle an diba an gani kamar shekarunta ba su wuce ba na ta yi tsarin iyali kenan daga nan ana tambayar ta a ji in tana ɗaukar wannan maganin in ta ce i e, kenan shi kenan in kuma ta ce ba ta ɗaukar maganin wannan he a ce mata to je ki ga wurin da ake ɗauka shi ba za ki samu bayani sosai bisa kai ga magungunan irin wannan na hutu na iyali kuma tana yi wata da za ta zo awo ne ta zo awon goyo shine ta zo kenan daga nan ma har yanzu ana iya kwatanta mata ita ma Eh, a tambaye ta aji in tana nan tana wannan eh, tana ɗaukan maganin wannan na tsarin iyali in ta ce i eh, haka nan ne shi ma kamar yadda aka ma waccan kenan da haka nan haka nan haka nan kowace ta zo ta ana tambayar ta sai a kai su can ɗaki na musamman inda ake hira da mata bisa kai ga wannan hutun na abin ga to mu yanzu matsalar da ake samu a nan wurin kamar karancin eh kamar in aka zo ko karancin wuri ko kuma haka likitoci kai da ka zo ka kawo yaron ka tana yiwa a gida baka bar ba komi kana gaugawa daga amma ma yaron ka magani ka tahiya ka kenan daga nan an tsaida ka an ce ka je ka nemi eh, a maka hira bisa kai ga tsarin iyali kenan tana duk yawanci mata in suka zo haƙuri ne haka in an zo akwai wurin da ake zama kahin a shiga a yi hira in kuma wadda ta zo ta damar likita tun da sassahe ne kamar in ka zo kahin likitoci su fara aiki akwai hira da ake yi tare da eh, duka mutane akwai wanda suka ka mara lahiya akwai wanda suka zo ganin wasu ko kuma duka dai gaba ɗaya mata ake gamawa a musu hira a musu wayewar kai bisa kai ga wannan shi tsarin iyali daga nan za ka samu in kana so sai ka ce to bari in je in amshi magani wanda bai so kuma har yanzu daga nan sai ya ce to sai dai wani jiko hakanan hakanan ne ake yi har a samu mata sosai a tara su a ƙara musu kuma wannan bayani sannan yanzu kai da guda guda kowace ta shiga ta zaɓo wanda take so to gashi yadda muke yi muna samu mata amma ban da shi ba wata matsalar komi mata yanzu dai a nan a birni dai gaskiya wadda za ta ce dai bata san ba menene maganin tsarin iyali a gaskiya ɗaya ce tunda akwai wani lokaci ma da ake yin journée porte ouverte a wannan lokacin da ake yi port ouvert shine kenan akwai rana da ake kebewa kamar da proje-proje ong-ong masu zawa suna kara mun karhin aiki suna zawa su ma su zo su kara kawo nasu eh, gudunmuwa sai su zo su sa a tara jama'a a sa kalangu a yi shela a hodi a radio a ce to rana haka kaza ana nan a zo a likita akwai dokan magani musamman eh, port uvert ban san yadda zan yi in kwatanta shi amma a bude kohohi a ce kyauta eh, ruwan Allah ruwan Allah komai ba ka biya iyakar ka dai ka zo a kwatanta maka shi magungunan nan in ya so ka zaba wanda da kai ke so kuma a nan kai tsaye in ka zaɓa za a maka a biya maka buƙata ka tayyaka sannan za a baka randevu kenan cewa da lokacin da za in yayi lokacin da zaka sake dawowa to gashi yanda mu muke yi a likita kenan mhm. eh. to shi wannan magani na sa sarari ya ni mata suke samun shi kana biyan wasu kuɗaɗe ne ko kuma kana biyan wasu takardu ne ko kuma ya ni kake samu wannan magani idan ka zo likita to shi dai wannan maganin daga ka zo kamar tana yi wa kai bako ne bisa kai ga ba bako ne a likitai kenan in ka zo bako a likita kenan za ka tambaya a gwada maka inda ake ba da maganin nan na tsarin iyali in kuma daman ka san likita kenan da ya ka san wurin da ake ba da he ka je ka bi layi in ka iske mutane ka bi layi in kuma kai kadai ne sai ka sallama wajen malaman eh, kiwon lahiya sai ka shiga ka yi sallama ku gaisa sai ka ce maka sai ka ce musu to kai ga abin da ka zo doka in magani ne kenan in suka tambaye ka deja ka taba doka kenan sai ka gaya musu in kuma baka sani ba duka gaba kai ko ka ma san shi duka gaba ɗaya ake hiddo hiddo masa kamar yadda na hudi za a haihuwa ake zuba su sai a gwaggwada maka kowane iri ne har ana barin ka kai ma ka taba ka gane su ka ji yanda suke ba su da wata matsalar komi sannan sai a fara baka bayani magani zuwa magani kowanne ana kwatanta maka gashi nan daɗin shi da wuyar shi kowanne kenan sai a ce to gashi nan ka zaba kamar eh. wai ina so in ji ana biyan wasu kuɗaɗe ne ba a biyan ko dala tsarin iyali shi kyauta ne ko biye baka biya in ka zo ka gayi wanda kake so sai a maka in ka kare ka tayi ka bai hana kuma radda aka baka randevu in ka sake dawowa hallo shi ma ko biye baka bada to madalla mun gode malama Furera. madalla malama firera mun kusa dai zuwa ƙarshen wato <laughs> muhawarar ta kamar muna so mu ji daga ƙarshe shin kina da wani sako zuwa ga mata waɗanda har yanzu ba su gane ba ko kuma waɗanda har yanzu suke shakku kan zuwa amsar wannan magungunan na da tsakanin aihuwa. To lallai ina da gaskiya ni yau a zamana ta 'yan Nijar ina so in ga kowace mace wadda lalle lalle shekarunta bai huce ba na ta je ta yi hutu ta yi tsarin iyali kenan gaskiya yau kwata ce a wurina in gane ta ta je likita ta amso maganin ta dan sirce ba tare da wani ya sani ba saboda yau eh, tsarin iyali in kana yin shi ba wai sai wani ya sani ba tunda in ba bakin ka ba ya hodi ya ce ga abin da yake yi gaskiya ba sirrin ne sirrin ne gaskiya kenan ina kwata ga 'yan uwana mata su je su su zaɓa magunguna iri-iri ne kyauta ne ba a biyan ko biye ka zaɓi wanda ranka yake so in aka auna ka aka diba aka gani yana zuwa daidai da jikinka kenan za a baka maganin nan ba tare da wata matsala ba. To madalla malam Ibrahim shin ko kuna da wata shawara ko kuma in ce ko akwai wasu muhimman abubuwa da ya kamata ya kamata a gwamnati ya mai da kai a kansu don ganin cewa an samu daidaituwa na bunƙasar da al'umma. Eh, shawarar da zan bada babba ita ce ga gwamnati da ƙungiyoyi da ke kama wa wajen wannan aikin na tsarin iyali a ba da ƙoƙari wajen waye kai waye kai kuma kamar da na da azuka a zo eh, a yi tsammanin abun da aka haɗi nan ya mai shine za a haɗi tilibe ko ko shine za a haɗi difa ya kamata duk abun da za a haɗi a tatance a san wannan menene matsala me yasa mutane ba su zuwa sannan a waye musu kai kuma a ba da ƙoƙari wajen masu haɗa a ji da wajen maza tunda kamar wannan haɗa muku yau mata ba su da matsala wajen tsari mata da yawa mun gani mallama a karkara mace ta ɗauki tsari mishi ya ce ta je ta huda ko ta bari ko ko in ta yi tsarin ma a ɓoye ne take yi ba ta bari ya gani ba kenan dole ne sai an haɗa da su maza duk hanyar da ya kamata a bi ta ta bangaren shugabanni ta bangaren malamai ta bangaren masu haɗa aji a birni ko a karkara a wayewa mutane kai a yi kokari tunda wayewan kai waye kai aiki ne mai wuya in ka iske mutum bisa abu kan ka hudda shi saman shi sai ka ɗauki lokaci kenan dole sai an kama an ba da kokari wajen nan a samu eh, hanyoyi da matakai da za a waye ma mutane kai a jawo hankalin su su gane kuma ana a hutu musu ta wata hanya tunda wani bi da an ce mutane tsarin iyalin ganin suke a'a an ce a tsaye da aihuwa a hutu mutu wani tsarin sai an ɗauko mishi an ɗauko mutum kuma tsarin da nace muku tamuwa ma kowace yau daga hanyar tamuwa ana iya shigo a kwatanta mutane matsalar tamuwa ga inda ta hutu na kenan eh, abin da zan ci kenan To madalla mun gode sosai Ibrahim. Nan dai muka zo ƙarshen muhawarar ta Studio Kalungu na wannan karan wanda ta yi tsokaci kan tsarin iyali incin ɗan Adam. kun ji dai irin bayyanan daga bakin bakin namu wanda mun gayyata cewa da madam sani furera ta nan wato asibiti na komin nyame m eh, da kuma ibrahim dandano shugaban kungiyar leader plsl da kuma wato ni hawa usman da na jagoranci shirin tare da ban hannun can biyano da ya tallafa mana a can kan na'ura godiya ta musamman zuwa gare ku bakin mu da kuma saurare a game da kokarin da kuke kawowa wajen sauraron shirye-shirye na studio kalangon da suke zo muku bisa rediyoyi 34 a dukkan faɗin ƙasar nan sai mu ce muku sai wani jiko insha Allah.